نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم لتمحو غربة رمضانه بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه تزول الدينور فكلام الله هو النور وبه سيزول الدينور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوال به بدل يحييها فهو الدستور وبه تتفوح الأزهار ولي هذا الليل نهاره وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طيب، الحمد لله أنا بركة الله آه، الحمد لله kamar yadda na faɗa muku insha Allah ga tambayoyin ku na burje zuwa ma za mu ainihin wato ci gaba a samun alaikum salamu alaikum akwai tambaya ta farko mun samu da ita yana cewa assalamu alaikum malam musa musa bani da mijina sai ya ce na tafi gidanmu sai ya neme yau wata tabbas ina gida zan iya zuwa gaisuwar zuwa الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بشأن إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وتعتقد كنا بدنكم ya ce ki je ya neme ki ai me neme ki ba kamata a neme shi ko da ka wannan zaman da ake bai kamata tun da idan ke ki ke ki neme shi za ki iya ne ke faruwa me sa ya miki haka in ba ki iya ba kuma iyayen ki ko yanki su neme shi a zo a zauna a sasanta a koma amma a zauna wata takwas a kan sai na neme ki gaskiya wannan ya yi tsawo in wata mushkila ne ma kamata auro ta sai ci gaba da ainihin wato nan eh, zama a gidan mijin shi ya fi alkhairi amma maganar da ke fita ke jiyo ne ko wanda yana bukatar cikin sa tunda har yanzu dai ina nan a matsayin matar ka ne ba za ka sai ki buga masa waya ka ce kana son za ki je gaisuwa ni ce ki je sai ki je ni ce ka ki je ba za ki je ba amma dai matsalan a samu aurore ta tun kafin aure nisa. to tun tumbar daga wani tana cewa salamu alaikum malam mijina ya tilasta min saduwa a rana ko a ramadana a rana ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ya fi sau a irin mai hukunci to ni tilasta ne sun faɗan ga yake mamaki a ce ya tilasta ni ki ko dai ranki baya so kuma kin yadda ki kuni kinga idan ranki baya so ne ya ce ki baya so kika yadda kika idan don kar ya fushi wannan ba tilasta ba mm. dukkanin ku guda ki ta kashe kafa mm. Ka fara kuma za ku yi azumi sittin a jere ma'ana bayan ku biya wannan ainihin azumi saboda haka wannan ni ba na ɗaukar sa amma in dan ne ke da ƙarfi ko ya ɗauko wuka ya ce in ba ce da ba zai kashe ki dole ke kai da ku kai wannan za a ce sa ko ya dan ne ki da ƙarfi ne kiri sun yi ku kuce ya gagara har ya sadu da ke wannan sai a ce sa wani wanda hakan kuma yana da gani saboda haka korinsa zai ba ce haramun ne ki bi shi ke da shi ku sadu a wata ramadana da rana saboda hadisin yake cewa la da'ata lil makhluq fi ma ko kuma inna ma ta'ata fil ma'ruf ba a bin mutum wajen sabon Allah ya za ka yi da titi fifita kushin abin nan ka yadda Allah ya kushi da kai saboda mijin ki zai kushi da ke ke zake kushin Allah akan kushin mijin ki har da zai yi wa kuma ana yi wa miji a abin da ba sabon Allah ba ya zama Allah ne ba za a ba saboda haka don magana ransa zai bati. ko ya wani ba a kana ko mene wannan karki yadda da shi kwata-kwata in kuma kika yadda a haka to shi nan ke maka fara ta kama ai za ki iya fita ki bar masa gidan ma saboda wannan shi sabon Allah yake son ai sai ki fita ki bar masa gidan ko za haka mace ba yana da wuya a iya saduwa da ita ba ta yadda ba yana da wahala yakan yi yau amma abin da wahala kuma dole za a jirgin akwai mutane a gida hmm. saboda haka wannan baya halatta abin da kika yi ni a fahimta na yana da wuya ya zama filin ba sai dai in ya zama irin kamar yadda da kwatanta ya tinki karfi da karfi dan ne kina ihu kin yi kin yi ki kuku ya zagara ya sadu da ke wannan ba ka kafara kake ko ya zo ko ka ce idan ba ke zama zai kashe ki da wannan dole ki kika yadda kin tabbata kuma zai kashe ki in barki ba shi kenan idan kika yadda ku kai wannan ba ka kafara kake amma don ya ya umurce ki ya ce dole sai kun yi kika yadda wannan ba sai kin yi fara. kuma haramun ne ma za su dinga yi wannan ba halitta. domin ta ya wajarta mutum ya azumi wata ramadana gaba ɗayansa daga farkon sa har ƙarshen sa kuma ba a saduwa da iyali a wata ramadana da ranar da ya kai saba Allah kuma ka fara ta kama shi to kuma na ta ce ba da dole ba su bi ba to da ne bai tafiya ta kowane guda ne ga amma ka fara kowane ko azumi ɗari ne kowane ga amma sittin sittin ke ga azumi sittin sittin sau ɗari kenan saboda haka wannan al'amarin ba babba ba ne ai ba karami ba ne babban al'amari ne a jiran rawa malama Allah ji kanki Allah sauka daga malama fahimci cikin da su yau na suke assalamu alaikum malam a yi mana karin bayani a kan salatu tasbihi da yadda ya kamata a yi Allah ya fara muku basira to salatu tasbihi akwai sabanin malamai ta inganta kawai akwai hadisi amma sabanin da ake hadisin nan tabbas magana ta sama koya abba salatu tasbihi ko kuma bai koya masa ba wasu sun tafiya inganta hadisin wasu sun tafi da inganta ba shawara da suke bawa shi ne ka ɗauki na filan da ba ku cikin da wanda ba a yi ne ma sai ka yi amma yadda ake kira da tasbih shi ne raka uku ake yi a kowace a kuma za a yi tasbihi saba'in da biyar in kaɗa saba'in da biyar sau hudu zai ba ka tasbihi ɗari uku idan mutum kabbara kabbara ya karanta fatiha zai subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sau goma sha biyar bayan fatiha da sura a yi kenan in yi ruku zai sau goma a ga ashirin da biyar in yi tago da ruku zai sau goma ashirin da talatin da biyar idan ya tafi sujjada zai goma arba'in da biyar in ya tago daga sujjada kafin ya tafi sujjada ta biyu zai goma hamsin da biyar in ya tafi sujjada ta ƙarshe zai yi goma a cikin sujjada ya zama 15 da biyar in ya tago daga sujjada kafin ya miƙe raka'a ta ta biyun nan ma zai yi goma ya yi saba'in biyar to haka saurara ko in ma zai yi kowanne saba'in da biyar biyar sai ya fa hudu sallama biyu idan ya haɗa ya samu tasbihi dari uku to wannan in ya inganta magana ta suma ya koya wa abbas irin wannan yake masa ya yi a shekara da ya yi sau ɗaya in ya gagara a rayuwarsa ma zai yi sau ɗaya ko da sau ɗaya ne a rayuwarsa in ya inganta zai zama sunna in bai inganta ba kuma zai zama sunna ko da da malamai sun yi saɓani wajen inganta hadisin sai dai wannan hadisin na fila ne ko da ma ya inganta din na fila sunan ka na fila ne Allah bai zai tambayi mutum me yasa bai yi ta ba hmm. na'am in bai inganta ba rasa ka ya fi da ya fi da ai akwai tarabi ya inganta ko da daddare kai ta raka a biyu kana sallan yau. wasu rasu lari masna masna sallan dai ka a biyu a sallan biyu a sallan biyu a sallan biyu wani haka fata sunna shi ba a shakar da ya za a shakar da kwata-kwata so za ka dama da ribu ka ila mana ribu ka bar abin da kake shakka zuwa ga abin da baka shakka hmm. sallar tarawih da tahajjud da sauran karatun alqur'ani da zikirin Allah wannan baka shakka hmm. amma sallah da yin wannan sifa ita kuma akwai shakka a cikin Allah ta alheri to kuma daga wata princess din amma na princess Asiya ne daga canja da tace assalamu alaikum malam me ake nufi da Allahumma ishrah li sadri zuwa karshe wannan addu'an da annabi musa ya yi lokacin da aka aiko shi zuwa ga fir'auna saboda asali sun yana yaro da yake ya tashi a gidan fir'auna ne kamar yadda Allah ka kaddara a kan inda ka aka shi shi to lokacin da yana yaro sai ya abin ya jaje mu fir'auna sai fir'auna ya ji haushi sai zai buge shi sai matarsa sai ta ce a'a yi wannan yaro ne karami ba shi sai shi to bari jarraba shi inda yana da hankali ko ba shi sai ya ɗauki dibino da darwashin wuta sai ni miƙa kamar ne zuwa ke sa to da ya kai sa zai sauki dibino sai ne ka masa washe ne saboda mugun sai da ya shi wuta sai sa a bakin sa sai harshen sai dan ƙone to daga nan sai samu kura-kura wato igi na harshen sa da aka aiko shi zama annabi aka ce je ki da sakon zuwa da fir'auna sai ce ai shi yana kura-kura ba shi da har magana kamar dan uwan annabi harun ko da ka ba a aiki annabi harun ya je isar da wannan sakon sai Allah ta lafi ko na aika ko ko biyun da baya shi an nabi haru ne zama wazirin ka ya zama mai taimaka maka ku je ku yi ainihin wannan da'awa to kafin ya fara da'awa shine wannan addu'an Allah ya cire masa wannan kullin da ke harshen sanin na guraguran da ya tafi ya addu'an kuma Allah ya amsa addu'an addu'an ita ce rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli kamar da zai cikin suratul ahad ya Allah ka yalwata min kirjina shi ne ma'ana rabbi shirah li sadri Allah ka yalwata min kirjina ya zama ina da walwala a cikin kirjina zama kirjina ba hukun don akwai kunci a cikin zuciyarka to ka shiga matsala a rayuwarka Allah ya yalwata masa zuciyarka da kirjinka ya zama babu kunci a ciki rabbi shirah li sadri ويسر لي أمري الله كسوك كيمن الأمر وأن الدعوة التي نقع الله كسائر المسنى كسوكي كسوك كيمن لتكر إذا ما وحلان وحل العقدة من لسان الله كوور كل بيك كم حرشنا شنو وأن إينا بكرامة في روكي الله يوور ما تحرشنا في سكي إذا ما ينادى أصحى مغنى أي دعوة مي وعدي mai karantar da jama'a in ba yi da fasahan harshe ai ba za a gane ne yake kan faɗa ko ke sa za ka ga Allah ya bashi ilimi mai yawa amma yanzu yana maka karatu ko yana maka wa'azi cikin ji na kaɗa ne ba wai bani da karatu ba ne Allah ne bai kore maka harshe na bayani galla da lawan da za ka iya fahimta wani ko za ka samu ilimin sa kaɗan ne karami ne amma saboda Allah ya kore masa harshe fasahan magana in yana bayani sai ka ga bayanin na shiga yana kama hankali na to shi na nemi Musa ya wuce ubangiji ta Allah ba shi harshe mai fasaha wanda babu ijina babu gura-gura a ciki sannan kuma yake ya faɗo kauli Allah ka sa mutane na su fahimci wannan da'awar tawa su fahimci abin da nake faɗa ka ba ni harshe mai faɗa ka cire mini igina su dinga fahimtar magana da nake faɗa yin magana bari da ta'ala kuma ya amsa masa wannan addu'a ne wannan shine ma'ana wannan wanda wasu idan suna buɗewa a suna buɗewa da wannan kamar ta zai ta ce sannan idan kabile da ba'adi ta faru a sallah ta yaya ba a yi sai kai kabile saboda malai suna yin jaya da bangaren kabi a kan ba'adi a shi wannan eh, imam ahmad ya ce ba don mazala ta suma ya yi ba'adi a wasu sallolin da ba ce shi duk kabile ne ya yi sauna saboda zalla ya kamata a gyara ta ne kafin a fita kafin a fita to amma mazhaban ma malamai mazhaba sun yi sabani ne mm. wasu ba'adi kawai suka dauka haka wasu kabli kawai wani kuma yana da kabli da ba'adi imam amal kuma inda manzo Allah ya kabli kai kabli inda ba'adi kai ba'adi inda kuma ba samu ya yi wannan rakamon ba kai kabli wannan haka ne malamai mazhaba guda kudin sun yi sabani abu hanifa سياده سياسه بعدي وانا كما يزا عبد الله يقول لي قالت كل ساعه تنوض المصلي يا واحد وني بعدي من الصحو يا قضاء فلا اعتك المستخر انت ويا ذو كنوني لي كرافيك يا بس اقدار انا بقى لله هنا اللي إيه، كان كده بيسمى في جوا في جوا كم تدوى اعتي هذا في جوا ده ولا بيبقى عن في جوا في كان في كان ده جدير تيجي تقوى مختصر جوا عشان في ما يتعجي ده تقوى مختصر جوا مختصر في واحد يعني babin rafkanwa da babin biyan Allah kuma su suka fi wahala a kan kuma da yi wannan littafin ba ka isa ka gane shi ba sai in ka karanta mutaka in ka karanta wannan ban ka mutu ka gaban da za ka iya fahimta wannan ba ka mu ne yace wa na kadaka fil fara nazamtu hadhihi hibbi wa tafassuri haka aka ji har da inda ne yau littafin nan na mutaka amma na yi haka ne don ka haddace سكادة جواب صحيح وشيء اسمه نبي تابق إن جاوة اختلفت أئمة المراتب في موضع السجود في مراتب نؤمن هم بعد الكلام يسجد والشافعي قبله وأحمد يتبع الوارد من فعل النبي وحيث لم يجد فقبل يلتبي ومالك فاختلف النقصان abdul mazaidu ba'd ma bayan faqat yace malaman masauki guda hudu sun yi sabani dangane da kabli da ba'di yace nu'man nu'man su shine nu'man bin sabit wato shine anin abu hanifa shi ba'di kawai duk wata rakwana da kai ba'di da kai shi ba da kabli da imamu shafi kuma kabli ne zalla a makaban sa bai da bai da ba'di duk rakwana kabli kawai imamu ahmad kuma inda manzon Allah ya samu a hadisi ya kabli sai ya kabli inda manzon Allah ya yi ba a tice a ba ba a lura da kare a kai ko da inda kuma ba a samu manzo Allah ta sama irin wannan rafaman ba in kai irin wannan rafaman sai kai kamni imamu malik kuma yace a a in rigi kai kai kamni idan dadi kuma kai kai ba wannan matsala malikiya kuma ita ta cikin jahil tafi inganci a wannan babi na rafkanwa domin abin mai sa in rage kai ya kamata ka gyara sallah ka ka fita amma sai ka sallah ne ka fita daga sallah tana nan ba ta fita ba kuma a ce ka rage gyara a baya to kaga in rage kai ya kamata ka yi ka gyara sallan ka kai fitilla in daɗi kai kuma ya kamata sai ka fita ne don in kan ka fita kai sujjada har kai daɗi kan daɗi ne kuma a cikin sallar saboda ka sai kai sujjada ka ba ka sallar sannan da aka samu kuma aka duba a cikin magana da sama ya ka samu galibi in yi kari sai ba galibi in yi rage sai kara za ka samu bidiya inda ya kare kuma kabli yayi wannan don ya nuna maka in kabli ta kama ka kai ba abi ba matsala in ba abi ta kama ka kai kabli ba matsala kuma duk malamin nan ijma ya kama to da ka in ya rikice maka dukan kabli ne ko ba abi kar ka rika ji wanda kuma gani kan ko wanne kai kuma yayi ko kabli kai ko ba abi sannan ka kai amma in ka gane kabli ne da ba abi suka kama ka guda biyu ka yi rage kabli ta kama ka ka yi dade kabli ta kama ka to kai kabli kayi rage kabin ta kama ka kayi daɗi ba ta kama ka to kai kabin don akwai rage a sallar ka kamata ka gyara kafin ka fita to bangaren kabin sai in rinjaye ba ni ba ni kuma ba sai kayi ba wannan shine bayani a kan kabin da ba a ji kamar yadda ya inganta daga maganganun malami. Allah ba ka da alheri jama'a muna tare da wannan zukar misali yana da wurin samar da bayanai da asusun tambayoyi ko tambaya ta gaba assalamu alaikum malam idan mutum ya rasu kamar shara biyu kuma yana da kalle wata na nufin mutumin ne kuma ke da kalle ba wai yara suna don ne da yaro ne ta zama da mutum to kallon suna da gado in ba ta yawa in ba ta yaya kalle za su yi gado ko yayi kuma sannan in ba uwa amma akwai da yan uwa ba ta gado in akwai uba yan uwa ba ta gado amma kaka yana tarayya da da yan uwa sai su haɗu su yi gado saboda dukkan su ba ba ne tsakanin da wannan shi ya yaro saboda haka za su iya haɗuwa su yi gado amma in akwai uba ba a maganar yan uwa in akwai ɗa ko cika nan ma yan uwa ba ka rika wanda ka fi a duba a gani a yanayi ne. wannan ya ce malam a hankalin ladanin mu a rundamaro sai hudu da hamsin da tara a wajen karfe shi suke nan ake kira salatu ya ba shi kaɗai wani kuma da yawa ne ka wani sai karfe biyar ma suka ja kwala kiran sallah wani ba sai ana ana kama ma an shiga wani masallaci sai ka shi kuma lokaci ke a salatu to wannan kuskure ne ya kamata a kiyaye lokaci tun da aka ce da hudu hudu da rabi da minti shida nan asiri yake fitowa ya kamata a yanzu a ya hakan kafin lokacin ka kaida ka burmi ka kuma mai yin kiran sallah ya tabbata yana bin wannan lokacin in ya rabu ka rage in ya karu ka to da ka a yanzu kudu da rabi da minti shida tana yi sai ka kira sai ka ka kiran sallah ka shi kenan kai a salatun ka kada wato ainihin kai na kan daidai kuma mai cin abinci sai da ka wannan ce assalamu alaikum malam shin Allah yana yafe wa mazinaci laifin zinan shi kwata-kwata ne in har ya tuba tsakanin shi da Allah ko akwai wani hukunci a tsakanin shi da mahalicin shi wasu lam da nan. Allah yana yafe masa gaba daya matakar ya tuba da sharuɗin tuba ya bar zinan ya tuba da zai na damar ne sa na baya ya tuba da niyan gare sake kuma ba wannan kuma kowane zunubi Allah ta'ala yana gafarta shi ba zunubin da yake masa girma in ya dan adam da za ka zo inda da da kasa na zunubai ne ko zan zo maka da cike sannan ka tuba ni zan zo maka da cike da kasa na gafara in ta maka kuma wala uba ne zan kula ba saboda haka tuban shi ne abin da ake bukata kul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a inna huwal ghafurur rahim don kai zai babba komin girman ka ba yi Allah girma ka yi maza maza ka tuba Allah mai rahama ne mai jinka na'am to wannan muna bayani da waɗanda suke turo test da Allah idan ba su marayi da ma'ana ana takaita ana tarkisin ainihin abin a faɗin neman abubuwa domin wasu abin yana daddarewa misali yanzu wannan abin ya dare a hanya aka ce muka yi masa magana ne da mahaifiyata da 'ya'yana sai yana tsallan asuba kawai abin ya sake darewa saboda an ɗauko dogon bayani wannan mun yanke na eh ya kamata ya tambayi hukuncin kawai ne hukuncin wanda kaza da ba ya ɗauko shirin abun gaba yawwa dukkan ne duk sai cin abun sai test din bai shigo duka ba irin eh, wannan yana nan a tattasan mu da yawa sai a gane assalamu alaikum malam wanda ya ce ni ne na buge wanda ba musulmi ba da mota har ya mutu shin kai ka fara ko babu Mun harbi ne musulmi wanda akwai yaƙi tsakaninsa da musulmi duma ne sai jima'i babu babu kafara in kuma ahlul zimma ne wato wanda aka kulla ainihin amana da su babu yi tsakanin su da musulmi malamai sun yi wasu sun ce akwai kafara wasu sun ce babu amma biya kan akwai ya tabbata mu zan da ba da biya to sai ya zama mu kuma wa'annan wanda muke tare da su wani babu da mu sa su za mu sa cikin harbiyu wanda ake yaki da su ko za mu kawo cikin ahlul zimma sai zama suna baina kaina don ka ce ahlul zimma to wai kulla wannan alƙawarin da su yarjejeniya cewa baya yaki wani shugaba ne kula da su kaga babu in kuma ka ce yaƙi ne abokan yaƙi ne to galibi ana da su lafiya ba a kan juna sai dai wani lokacin akan samu matsala a yakin. a tsakanin mu ko abin da tsakanin su da musulmi a wasu wurare to saboda haka ni abin da na fi a kan sa'anin shi ne bangon na kafa tun da su ma'azin jimma da aka kulla alkawarin akwai sabani har in abin nan ibn al cikin arkamun qur'an ya yi jayan da cewa ma babu alin jimma ma ba ka fara kan su to ballan ta kuma a ce wanda suke sakafaki suna baina baina kuma tabbatar da ina ma da yin kasuwa to da aka babu ainihin kafara idan sun ci a biya biya kuma wannan dole ka biya to ma nan da ma ta dan zamu bude waya amma da tambayar malam wannan ke assalamu alaikum malam mata malam ga tambaya ta kamar haka malam na taba aure na saka amma yanzu Allah ya sake bani miji aure ta malam yana kira na a waya mu dan gaisa dan yi hira in mun yi hiran hankali na tashi har wani ruwa mai yauki yake yawan fito min me yake nufi ne malam kuma malam zan yi wanka ne sarki ne ko ko dai to da kawa na ku aure ne to kuma na ci mai maza maza ya aure shi a alkhairi ka wannan ruwan idan mani ne ya fito za ki wanka in ba mani kuma ba za ki wanka ba da za ki shiga ne mai shi mani yana fitowa da tunkuɗa kuma da jin daɗi za ki ne na turowa yana turowa lokacin da yake fita kuma kina jin daɗi to in ya fito wannan dole sai kin wankan da nawa amma na ka kawai irin rububatul farj wanda ake ce masa rububatul shi wanda ba wa da wanka kuma shi ne wanda mace ta ji ruwa kawai a kalbin ka kawai da ko sha'awa ta maka ko ba sha'awa ba wannan baya wajen ta wanka kuma ma ne ma sun tafi cewa ba a fi da alwala نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان تو الحمد لله وعند مخبر أمكو منبو دوايا أنا دي يسال مو أهلا من مكبايا تو عليكم السلام lafiya kalau to shi nan. a'a na biyu kuma mana ina zuwa sallan asham don Allah kira yana yawan ata kuma karamin yaro shi a kudi su canza mana liman to ai ba mu zama masallacin ko ina ne mu ne da mana an ta mutu masallacin to tambayar su farko malam ana tafiya a salatar tafiye tafiya ana yi za a yi tafiya kuma a salatar ai na Eh. saura kamar da sauran ma ke kai ya ne suka yi ta maza ne eh. sannan na biyu kuma limamin biya wani kuma eh. kamata su haka mutum da bai iya kira'a ba kira'a ba ta da karfi a yi zai waka masallaci saura ka ku samu wanda ya iya kira'a ka ya dinga yi ko kuma ya dinga karanta surori na kasa kasa wanda ya haddace saboda haka haka ne ya sa mutane ba za su yi shafi a sallan ba ba za ka ya kamata ku canja liman to malam sai gambutu da fatan an ji kiran da malam ya yi to na da malam alaikum salam na zai kunci mutumin da zai kwanta sai yin farce ya sadu da mace amma ya tashi ba zai gama ne ba zai wanka ne kawai zai da zai wanka ba saboda hadisin alma'u min alma zan kuma ke ruwa daga ruwa ne hmm. in kai mafarki kana saduwa da mace sai ka tashi daga barci ba ga komai ba hmm. to ba za ka ga wanka ba za ka nemi wanka ba hmm. in kuma ba ka ga kana saduwa da mace ba daga tashi sai ka ka ji wannan ka sannan kuma dole sai ka yi wanka saboda alma'u min alma ita ruwan shi yake wajen tawakka ba farkin

eh kuma ka azumi kika ce za ki yi biyu a cikin azumin kuma azumi yawwa ya ta yi ba eh. a cikin Allah tsawon za ta yi azumi eh. har azumi ba ta samu eh. za mu ta bayan azumi dole azumi na su saboda nazara a Allah hmm. nazara a Don ne ba kan ce ya ɗauki alƙawari zai wa Allah za a yi in kafin Allah ne kuma kare kuma da aiko bayan suna zai ce yau kuma bin nazari ko ya kafu na yau man kana shahuhu mustaqiya wato suna ainihin cika ba kan ce su bayan Allah ne kare to na gaba salamu alaikum alaikum salam mala ayyuka lafiya kalau ina da tambaya ne malam banda lafiya ne sai na je asibiti ina fama da larura na fitan jini da na je yau ne na je asibiti sai aka rubuta min magunguna kuma aka ce kan da tsallake ko daya don ba zai yi amfani ba shi na ce to ya azumi na kuma zai kasance maganin yaushe da yaushe da yaushe safe da rana da yamma su uku a rana to a ke juya su da daddare haka yawa dare da tan kin zo kwanciya da kuma asuba ba za ka sai ki canja musu wannan lokacin ku kuma in kin kin shawara da likita musulmi adami in Allah ya da shawaran da zai ba ki kenan haka dai na'am salama alaikum salam ma ina da tambaya to mutum da ya tafi asibiti an kusan shan ruwa to sai asibitin na shi ya kare al'ada ke da ya masa zai fara sa su ya yi kawo baki ne ko kuma azumin ka lalace ya da azumin ka ya lalace kuma ba zai ta yi kamun ba za ta iya cin abincinta amma za a ba ta lada dai na wannan rikon bakin da can zuwa wannan lokacin na ramadana kuma sai ta rama to na gaba alaikum salam wani abin da aka bayar jiya na buga bol eh idan shi a kan na ba da To, ai ga malam zai ka ji anyi bayanin kuma asalin ne wannan tambayar ma akwai ɗan magana akan irin wannan shi sa muke so don Allah duk wanda zai tambaya ya yi ta ta tsakani da Allah kuma an ba amsa to ya zama ainihin ya fahimci al'amarin na tsakani da Allah domin fatawar da ake yi ta dare still sai sake ma wannan malamin ainihin wannan tambaya kuma bisa tsakani da Allah tambayar da amsar da malam ya bashi da ranar nan da aka yi jiya ga duk mai neman gaskiya ta gamsar amma still ana jefa tambaya a nan da can dan ajin da wancan malamin zai faɗi ba ji tsoron Allah don Allah malam kara musu bayani akan ainihin mutum yawanci da ya ka kai ne miji min bol ko ba aka ba ni ke nan bari mu da tambaya eh. bol asalin sa babu nasin ya harta yin kwallo wasa jini ne wato motsa jiki ne amma akwai abubuwan da suke da baibaye da kwallo hmm. wanda suke haramta kwallo idan an samu wani abubuwan kwallo haramun ne in aka nemi su aka rasa su kuma kwallo zai zama mahala. daga abubuwan da suke haramta kwallo shine ana ana yin kwallo lokacin sallah hmm. sai ka ga daidai lokacin sallah ko kuma a fara har lokacin sallah ya tafi ba a daina kwallon ba wannan haramun ne don ya shagaltar da mutum gaban ibadan da take wajibi don wani wasa ba kwallo ba ko hira ko wani wasa ko na gudu ko na mene, inda zai hana ka yin sallah to haramun ne sannan na biyu akwai bayanan da al'aura wasu sai su samu dan wando al'auran su a waje wannan shi ma haramun ne ga babu ba halatta a cikin mutum sun ke bayyana da al'aurar ka ko a kwallo ko ba a kwallo sannan na uku akwai mugunta a cikin kwallo wani da dangan zai bugi kwakwai dan uwan kan domin ya ji masa ciwo wannan haramun ne zan cutar da musulmi ne ba a halatta masa ya cutar da musulmi sannan na uku abin na hudu kwallo yakan sa mutum ya so kakwai sai mutum ya je yana son kakwai in yana ne don son kakwarai da kwaikwayonsu to shi ma sai zama haramun don kwarmi ka ga garabin yawon za ta kafa zuwa a duyi wa zuwa kuma biya karbar kimar kiyana a matsayin abokanin wato soyayyen ku to kwallo yana da wa'in nan illolin in an samu wannan illolin to haramu ne amma in ya zama na kaɗa wata kwallo haka kawai don nishaɗi ne kake yi sannan na biyu ka sa dogon wanzo ko wanda da ya wuce gwiwan gwiwan hannu kamar gwiwan kafanka sannan kuma na uku ka yi shi a lokacin da babu wata ibada ta wajibi da zaka na shi kamar shi ne misali kamar bayan abun nan bayan isha bayan sallar isha kamar yin da suka ci gaba yin kasashen larabawa akwai abun nan akwai wuta ana yin sallar mori haka bayan sallar isha ka ɗan yi awa ɗaya minti talatin ka motsa bikin ka yasa har a jami'ar musulunci ta madina akwai filin kwallo kuma ɗaliban madina suna yi da walau da haka ba matsala ba ne wannan motsa jini ne iya na ɗan wani ɗan lokaci zai shafi lokutan kan kuma ka suturce al'auranka ba za ka buɗe al'auran ba da dogon wanda za ka yi ko da wandon da ya wuce gidan ka sannan kar ka yi wa ɗan uwanka mugunta ka bugi kofinsa ko kai wani abu daban sannan kuma kar ka yi shi don son kakure ko ka kana son kakure ko kamar da shi kamar wata sana'a ya zame maka jaraba ya ana kai abubuwa na alkhairi da ya kamata ka yi in irin haka ne kwallo ya halatta in kuma sai ce maka haka ne ma'ana ne to sai ka maka dalili daga alqur'ani ko hadisin manzon Allah ثم قال تعالى ولا تقولوا بما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفترون فكرت وانا حرام من وانا حلال كوي دون حكى حكا كوي كي جميل دون كي كي كي كريا كدن لدى الله دون كي تونا ورام كيو على كريا إما حرام من كي حلال كيو على كريا إما حرام من Allah ta'ala ce duk wanda yake kirkar ya danganta Allah ba zai samu rabo ba ranar kiyama to za ka wani halal da haram suna da sanani suna da hatsari sai za su ga cikin magana kama ba za a tsaka kamar al-sa'id ibn muslim sun ka ce muka tambaye shi matsalolin addini ta ba mai ta ba idan muka tambaye shi halal da haram sai ya ce oh ya kamar bai ji ba saboda ba a kan amma an matsa ka tukun sannan ba da hannu ko za ka wannan ne bayani na gaskiya kan abin da ya shafi ballo kuma da muka faɗi akan ba mun ba da lati zan ne cewa a je a kai ballo a shagal ne ba magana sai ta shari'a ka tambaye ni wanda ko ranar kiyaman Allah ta'ala sai da ni a gaban Allah zan ce ni iya fahimta na kenan ya Allah ba ni da hujja ne ke zaban haramta ta mutlaka ba sai dai in an samu illolin da nake da hujja a shari'a cewa haramun ne wannan ta haifar da su to sai in haramta su in haramta kullum a lokacin da aka samu wannan illoli za ka ana maganar shari'a ba ana maganar wani mutum ya faɗi ra'ayin sa ne ko kuma son kansa ba za ka sa aljanna a wutar jahannama a gaban ka ne tana fasawa da yadda in ka faɗi son zuciyarka ka san za ka faɗa wutar wannan sai kawar da kai ba za ka faɗi ra'ayin ba ba ka faɗi abin da ka fahimta a addini. Na'am. Suna tsatar da to ka gani ashe a ce malam fatawarsa ta halatta ya halatta kwallo kada'an haka to ba ya adalci ba tunda bayani ne a wadahe abin da ya shafi kusan bayanan da ya ma na haraucin, shi ya fi yawa ko ajiyar ma wannan kawai ya nuna cewa abin da idan in ka tsare dokar al'amari kai ka je ka ɗan wasan ka a lokacin da babu lokacin sallah ka ayi nishadi addini sauki ne gare shi wannan al'amari ba nasin da ya hana kuma ita ya fata wasu kuma shari'a ana yi ne da madogara hujja Allah ya samu gani to ga wasu suna ta bugawa tuntuni bari mu je na gaba bismillah wani alaikum salam sai dai ba ma jin Yau yawwa to fara ji yanzu lafiya kalau na'am Na'am. al'adar kwana da yin ne na kare da asibiti wasu. Ta al'adar ta kwana bakwai ko? Eh. shi kenan sai sai kwana biyar sai ɗauke sai wani kayan duk kuma sai dawo kuma yake ne yanzu zai yi abu ne ya zarfi kuma sai dawo sai za ta za ta dakatar da su mun sha faɗa cewa idan kwanakin al'adar ki bai kare ba sai wani jini ya zo miki kafin kwanakin al'adar ki su cika hmm. ko da ya canja kala wannan ba matsala ba ne saboda hadisin ummu adiya kunna la na'uddu al-qudrata wa sufrata ba'da tuhri shay'a hmm. in bayan al'ada ta kare ba ma zai saba wani gurbataccen jini a haila in kin gama cika kwana bakwai in jiki amma in kwana bakwai bai gama cika ba kuma shi kuma haila ne saboda hadisin aisha haka hmm. suka mata sai su sa abin nan auduga a farjin su sai su nuna aisha ko jini sarki saboda jini ya canza kala aisha ta ce a in tabirin na hatta ta yanar kasa kun saurara har sai ku ga kasa wato kwarewa da don wannan ce kenan wannan ta jinin a kwanakin al'ada ne yake zuwa shi yasa ba zai zama wato shi yasa zai zama haila to da ka tun da kwana bakwai ne al'adar ki baki cika su bai dauke ki kai wanka daidai da wankan da kai hmm. amma yau kuma da ya dawo ko ya canja kala yana cika ta wannan kwanakin ta bakwai ne don kwana biyar ki kai yanzu yau zai zama shi ne ki na shida hmm. in ya dauke ki wanka an bai dauke ba gobe ma ya zo shi kenan za ki saurara wa azumi har sai kin cika kwana bakwai ɗinki in bai ɗauke ne, amma sai ki kaddara jinin ciwo ne ki ci gaba da sadar ki. na haka da tambaya ta gaba na gaba ina da tambaya yawa ka bismillah eh, tambaya na shi a su haka dai shi kenan tambaya? to sannan na biyu idan za ka koya wa yaro karatu ka koya miki daga zuwa sama daga nan zuwa sama daga nan zuwa sama daga nan to tambayar ta farko ya halatta mata su jere da sauri kamar yadda maza su jere da sauri. Mm, haka ake so wannan magana ya halatta wani mutahabi ne mata kamar yadda maza suke yin samu haka mata suke. Mm. sai sa magana kama a yar bayanin ta kuma mata yin khairu sufufin rijali awwalu wa sharruha akhira wa khairu sharru sufufin nisa'i awwaluha wa a akhira. Mm. Mafi da kai ta maza shine na gaba mafi sharri da na da suna kusa da mata To kuma mata sabon su na baya ya fi alkhairi ne da na gaba saboda na gaban yana fuskantar maza da kafin su ma sabon su ke kamar yadda maza su zai da wannan shi ne abin da ya kamata sai shi babban kukanta ga wai matan haka zo sallah suna ba da ta kuma an ce a barkafa don shi da eh, wannan duka ne a matan suna bukata a fadakar da su cewa haɗewa ake kamar yadda mazan suke yi haka nan da su sai an cika safin sosai don shi sai yana shiga tsakanin su mazan da su ma ke shiga tsakanin mutane sai su dinga ainihin wato samun wasu wasi kamar da ya tabbata a cikin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam. Zaka faɗakar da matan su dinga daidaita sahun da kamar yadda maza suke yi. tambayar ta bayan da ne a suna za da yara daga nasu ke za a iya wato ko kamar yadda muka bayani kwanakin ma ai tankisin qur'ani da aka hana shine ka ɗauko ayan karshe ka ce za ka hauro saman sura ka ga mina jinnati wal nasi kuma ka zo ka kai sama amma an ka ɗauka da kul a'udhu bi rabbin nas to kaga shikenan sai ka dangara kaza in an gama wannan sunan sai a ɗauko kuma falaki ita ma kuma sai ta farko kul wallahu a haka har a ƙarin alƙur'ani ya halatta a musulunci na'am tambaya ta gaba na'am wa alaikum salam sun ya zarce yau ma kila ya tafi rai bai sabu ba to bismillah eh, tambaya na bayani da malami akan eh to abin da muna karatu malami ya sha mana bayani ai ya kwanta ne wai ya yi wanda suna zai koya ne na kana kana kun ji da kai da wuta amma dai bayani da kan akan Allah da cikin da don wata ba amma kalau shi kamar kan azra la'ibi ko wato yana so yi magana a kan ainihin shi hujjarsa abin da gidan kan ganci kai malamin su wanda ya nuna ai Allah ya fi da alkur'ani amma da wasu sammai da kasai mm. dan wasa ba da yawa a fasin da da akwai da ya da da da da ana da doki a zamanin a da kibiya ana kala za ta yi wasan guje guje wasan kokowa duk wannan ya halaka saboda haka abin da ake nufi da ba a halicci dan adam don wasa ba ba a halicce shi don kawai ya yi wannan abun ne da duniya ba amma akwai babban makasudi shine ne ya zo ne ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shine wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun to da haka babban abu mai da aka halitta shi ibada amma kuma ba a haramta masa yin wasa ba sai dai wasan da ake da nasi alqur'ani cewa haramun ne in ba ka da dalili kar ka haramta wasa cewa ba a cikin adan nan wasa ba ana nufin kuma bare wasa ba yana wasa manzala ta sama ma yana yi sahabbai suna wasa ko da haka wasa halal ne sai in ka samu dalili kalan wannan wasan haramun ne to sai ka haramta shi kuma ga malam zahiri abinda alqur'ani yake ishara ta mm. sai ya na nasara yadda ya saka ɗauki wasan duniya ka kai mm. ba su nuna abu da ya fi wasa duniya tun da su yanzu ba matsalar ta bane ruwa ba mm. matsalar ta wuta mm. ko abin da za a ci karatun yayan mm. su dukka gurbin sa ne don haka kowai wasanni zalla ba da. ba kirin wasan ba ibada shi ne maganar ba kirin wasan da ba mu wasan ruwa ne wasan abu wani wasan ma mana wai ibi ne za a dinga ruka kawai ko dariya eh dariya eh haka wani kuci to kaga yin wannan shi ne ba a nufi mutum don shi ba in shi kawai ya shagaltar da rayuwarsa a duniya ya aikin manza ma'ana ibada ne zai ba muhimmanci fiye da kuma ubangiji bai samu kayan cikin kunci har ka tsawar ba za ka yi ko kuma motsa jikin ka hakan a zai mutum bai fahimta ba. Haka ne Allah kai ta da mu. To, sai la. alaikum. Wa salam. Lafiya kalau. An ina da tambaya. To, bismillah. Allah sarki. Sai Allah ji ganta. Amin ta yi azumi kwaya tara. Na'am. Tana da yara an rika musu azumin da su rama na kashe. Haka. Hello, shi kenan? Eh, ah. Wani ma mutum ya kira ta a siya mana ki azumi. To, shi ne tambayar ko? To, matsala akwai sabanin manufin masau malikiya malikiya abin nan suka ce ba wani ba biya wani azumi saboda asalin abdullahi bin umar zan yi wani kira su ma azumi ana hajji ba za su shalli ahadu ana hajji wani ba wani azumi wani ba wani sallah hmm. amma akwai hadisi na manzon allah ta suna yin na cikin manzon allah ya ce man mata wa alaihi ma an ma'an waliyu hmm. Wani ya su ana bin sa azumi dan kuma ke rama masa to kaga wanda suka ce ba za a rama azumin ba kila ba su da labarin wannan hadisi malamai da kuma suka ce za a rama suna sun san wannan hadisi ne shi yasa don ga magana manzala ta suma kuma ba magana a cikin karin abin magana manzala saboda haka abin nan in wanda wanda ya faɗa shi hadisin bai fito shi ba ko malamai kuma da yawa sun san wannan hadisin sun ce ya halatta a rama masa musta haɗi ne a rama masa. to tambaya ta gaba Walaikun salam. Malam ina da tambaya guda hudu. To, bari shirya. Sai da mu akwai mahaifi na ya ya rasu lokacin kam ana sallar da aka. Allah sarki. Eh to sai kuma ya samu yayi wannan sallar ba shine nace za a iya biya mata. Ai ba ta wajen ba a kan lokacin da shige ba. Saboda haka sun da akwai time. Ai ba ta zama ba shi a kan kuma ba shi ne ita sallah ba mu samu nassin da yake ana biya mutum Kuma ana kaiwa inda aka samu hujja shi na azumi mun samu hujjar za a biya hmm. amma sallah kuma mu samu hujjar za a biya ba to da ka kai ka masa istighfari ai ta masa istighfari hmm. na mun tambaya na biyu ko na ce na ji kun in an in mutum yana da ciki ya sha azumi zai biya da tara ne to kuma ni da na tashi biya to a lokacin ban sani ba ban biya tara ba azumin kawai na biya hmm. to ci gaba gama tambayoyin mu ne saboda ki gama tambayoyin duka saboda kan credit din ke kare sai mu hansa eh to tambaya na na biyu kuma game da a na uku dai ya kwanakin ba don wani lokaci idan ya zo sai ya zo min kwana uku a rana wani kuma biyar wani har tara ma yana kaiwa to sai ta ƙarshe. ta karshe na manta to rikin tuno ta ce ta ta yi rama azumi ba ta ciyar ba ba ta san ana ciyar ba tana da hali yanzu sai ta ciyar tana da hali sai ta ciyar tunda ta rama ta yi babba shi ne ramawa sannan na biyu ta ce al'adar ta saboda zan kwana na ruwar wata ran kwana biyar wata ran shida wata ran har tara ma yanzu sai a kaddara kwana ta shi ne al'adansa wato adadi mafi yawa idan ya zo kwana uku ma ya ɗauke kiwon ka hudu kiwon ka biyar shida bakwai takwas har zuwa kwana tara in ya tara na dauke shi da nan amma in ya wuce tara bai dauke ba ko ke kaddara da nan cuta da sai ke wanka ce tsari yanzu al'adar ki tana ta canja amma mafi yawan za ki dauka shi ne al'adar ki. Wa alaikum salam. To, to. Shawara ta kaya na ga ta kayan nan mata suka kiyawa. Haka. Kuma za ta ba a babu shawara mata halatta shiga a fara karatu saboda gaskiya na ga mata hannun da ke suna da kafin su yawa to tambaya na kuma su akwai wani suna wani da aka shara da a cikin arziki za a yi har da arziki da za a karanta mun gode Allah baka da shawara da kuma tambayar da shi kafin shawara eh akwai wasu nafiloli da aka shar'anta da abubuwan surun ma da za a karanta musamman a cikin azumi babu wato wani littafi na wasu suka rubuta yake sai awa kowace rana na fi da kaza ga abin da za a karanta kowace na rana wata tsingai ga kana da annan alada annaba sittin ko da nan kaza a gaskiya wannan bai inganta ba da wajen manzon Allah sallallahu alaihi saboda haka wannan littafin shi a biya maka na fi da ta tabbata a sunan maza da kawai shine tarawih ko tahajjud ko da kai su adadin iyayen da zaka yi amma wannan na fadalan da aka yi tabarawa babu shi a sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke tambayar ba shi ilimi yana jawo tambaya don wata tambayar ba haka tina son ma sai in kana da wani ilimi in ba ka da wani ilimi tambayar ma ba za ta zo maka to ni fahimta na duk mutum ne yawan tambaya to akwai ilimi a tare da shi dan in ba haka zai rasa ma menene zai tambaya amma in kana da ilimi sai wannan abun ya tuno da sai tuna maka wannan wannan abu ya jawo maka wannan wannan abu sai dan ilimin da ka sani sai ya sa wani abu kuma sai zai maka ishkali saboda haka abin nan maza ya kamata su ba su masu wani yawan tambaya da yi wannan shekaru na ne kwaɗayin su zuwa ga shirya da kuma kwaɗayin su zuwa ga ilimi ko maza za su abin nan abdullahi bin abbas an tambaye shi bi ma da kala ilimi da ne ka samu ilimi sai ce bi kan ma'in ko da sani sa'o yake na samu ilimi da zuciya ne mai kiyaye karatu kwakwalwa mai rike eh. sannan kuma da harshe mai yawan tambaya ah. abdullahi na ibn abbas shine habbul umma haka babban malami cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne tarjuma na Qur'an ah. wanda iya wanda ya kwa iya tafsiri na alqur'ani a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma ce ya samu ilimin da yawan tambaya ah. a ta yawan tambaya wanda yana nuna himmar mutum ne da kwaɗayensa ya yi ibadansa daidai da kuma wani abun da yake tare da shi na ilimi wanda shi ya jawo masa ma har yake wa ina tambayoyi da shi yasa yawan tambayan yana da muhimmanci a cikin malam ya ce sarkun bi amru diyanatin fala tahya inna haya a guru na sifata su ne kam sa cikin an su'alu dini balla bihi wa in abaka da fi kufrin wa fi wato ka tambayi malamai dangane da addinin Ka ji kunya yace domin kunya din ruhin shaitan ne kace ba za ka buga waya a fahimci addinin ka wani ya buga waya in ya yake yi tambaye ka bawa yana tunanin wasu za su kai masa to suke nan bai san ma hukuncin ka ba to shekan sai ruɗe shi sai da zai tambaya wasu mata kuma ba ruwan su sai su buga su tambaya domin su fahimci a kai su to da aka idan mutum ba ya tambayar malamai to zai fata ko zai fata cikin azaba Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ta faka zuwa ala zikiri ko suna ta'ala ku tambayi masu ilimi ba ku sani ba amma za ka ga wallahi mas'ala wannan a gida tsakanin miji da mata sai ka ga matar hankalinta ya tashi tana da haramun suke shi gwamnati mai damuwa sai matar ne za su zo ta tambaya kuma abin da ya shafi mijin haka dai bai maka na mata wannan abu halal ne ko haramun hankalin ta tashi sai ka ga ta da malami ta je har gida ta yi tambaya din wanda mijin ne ya kamata ya so ya tambaya amma shi bai zo ba babu ruwansa shike nan ita ne za ta damu ka zo ka zo ka ba wannan wata kuma za ta ce ba ta yadda ba sai ta kaɗo mijin hankalinsa a tashi ta tashi a gaba sai ta kawo shi gidan malam an yi tambaya a gaya musu auren su sun zama halarci sai kwakwara wallahi ita za ta sauko shi ta zo da shi ta ce ba ta yadda ba shi kenan sai mijin ya biyo ta su zo tare shi kenan matar ta yi tambayar shi mijin yana sauraro ta a gaya musu hukuncin Allah a cikin al'amarin da suke ciki wani yana da muhimmancin mata yana nuna fahimtar su da kuma neman shirya da suke da shi wanda sun fi maza da yawa a wannan babi ko mata suna da tsoron Allah za ka ga namiji ka bi ba ya gaskiya abu na haramun suna gudu amma an ce wutan da annaba na hankalin su aka amma namiji sai ka ga ba ruwan ka galibi to mallam abin da ka ci kuma hadisin can da yake mun an zaro ka yan wuta hmm. amma kuma a nan duniya a raye eh. sai ka gashi da yawa kuma suna kula da to abin da ke kai su wutan ai manzo zala ta kuma ya fara haka da yake mafi yawan yan mata yan wata ne sai suka ce to me yake kai su wutan hmm. sai manzo Allah ake ya furna ashira suna kuturcewa miji wannan kwashi ne matsalar mace kenan to tana mutuncewa miji miji ya yi ta mata alheri ta mata alheri amma ba ta gani magana kuma ya ce lau a san ta ilahi da kunna da sun mara aminka shay'an qala ma ra'aytu min khayran da za ka yi shekara kana kyautata mata kana kyautata mata wata ran ba kamata wata ta ce ne ka ne ka taɓa su wani abu shi ke kai mata wuta amma wajen kula da addini da kokarin nan da shi suna da kokarin kawai da za ta bar wancan da za ta bar wannan din mai kawai ta kula da addini da shi kenan su Aisha radiyallahu anha ma ta kafa ta da ta zama malamin al'umma kana ya ce ku zuni suka tuni ku min kare kuma ya ku karɓe don addinin ku daga wannan yarinyar ku ya matan nan ma ya nufin Aisha hmm. in abu ya rikice musu sai ku je su kan bai Aisha radiyallahu anha kuma aisha mai yawan tambaya ko da haka mata suna da tausayi kuma suna da tausayi suna da yawan tambaya suna da kokarin su ga sun yi daidai kuma suna ainihin da ga mijin ne shi kan ya shi kansa yana kan daidai abun yana da su yanzu mallam ba za ta ba sai tambayar da wata mata ta taɓa yi mana wacce shekara mm. azumi din nan mm. to wallahi idan ta sake a yi da yau mugowa tambayar ta har yanzu mijin da canja ba na da makaranta ta jiya. na batun cewa ta mm. za ta cikin dare ta tashi tana kan na fahimci mm. ta nemi cewa ya zo mm. musamman wannan wata mai albarka mm. idan ga ainihin an karatun alkur'ani na fahimci a gwanan ma ya dinga kallo ya sa suna finai ya kama wani fata to eh, eh, eh, da wannan menene amfani da wurin asuba to shan kallon kawai ita abin ya dame ta wata shekara ta dabbar wannan wannan shekara a ga nuna yadda su kun suke tausayin ma mazan suke kokarin su da sun jawo zuwa gare ainihin ana yin sa'adin shi akan shari'a to da dukan maza sun galibin mun irin makan ne ai da ana nan ana tafiya to amma mun ku ga aikin hajji din nan mm. mun mamaki sai ga aini a masaukai ka mm. ne zasu mu mu je mu umma, mm. mu je mu dawaki mu je dawaki nan galibi za ka ne misali kamar karfe eh. Eh. na dare ko biyu na dare sai kana fitowa da harami haka ma ka ne zasu dawowa kana a ba suna tafiya a ranar haka dai abu suna duk tafiya a ranar suna tafiya haka suna tafiya su za ka gani sun fito suna rike da gardu wannan musamman irin ba aikin haka amma ba zan kuma yi masu kuna ko kuna barci ko da wajen shayi shine da Allah ce. ba za ka bai kamata na miji da kake a kai wata mace ta fice kokari wajen neman fahimtar addini gaskiya ko yin aiki da addini haka in haka ne sai a ce ai matan sun fi maza ma kenan ba don akwai annabawa a cikin maza ba ai sai ce matan ma gidan sun fi maza da yau kana nisha'u kaman zakarna da fuki da tin nisha'u anan ala rijal wa mata a matta amitu litmi shamsi aynun wa la tafkiru fakru lil da matan duk irin wannan bayan Allah ya ce ma mata sun fi maza yau amma in mace ta rike addinin ka ai tashi wani namijin kuma ka dai to da kasancewa ta mace an ce mata mace wannan da zai kawai maka da ah, mace da za rike addinin ta gamar dai to da haka maza gaskiya suna kake wallahi fata wannan za ga ji mata ne haka ne ko wannan muke abun nan wani lokaci a talabijin na tv a da abu wannan galibi za ka ga mata ne suke tambaya ina ba za su ke suna ta suna bacci to ka ce kokarin ka fahimci addinin. shi wannan mai tambayan kila yana dini ne shi yasa yake ganin kamar matan matan abubuwan da suke tambaya kamar ya kamata haka ne to ai akwai ɗaruruwa kuma dubbun da ito wanda ba su fahimci addini ba kuma ba sa kokarin shi sosai ba sa kokarin tambaya wannan illa ne in kada mutum yana yawan tambaya akan addini to wallahi akwai akwai ya ta sosai kuma yana son ilimi ne kuma akwai wani bangare na ilimi a tare da shi yasa yake tuna tambayoyin ma da ya kamata ko ga abubuwan da duk na harkokin mazan wanda wajibi ne san shi da tsarin musulunci wajen ma'amala dan kasuwanci babu kasuwanci ba da an san da ya ce shi san shi ne amma su kuma haidan nan ka duba ne suke tambaya ka ga ido haka kan bi'i to abin da ya shafe su da duk wani suke tambayoyi sosai amma dan kasuwa yana da waya zai tambaye da ce wannan halin ya rubuta hakan suna muke faɗa wannan kwano aka tambaye mu wannan har yanzu ba amma maganar haida ba ba a da bi'in yana tambayoyi Allah ya samu amin so maza Allah ya samu jiwai kwan basa assalamu alaikum barkan mu da aiki malam ga tambaya na kamar haka shin da gaske ne idan ruwa ya shiga kunnanka azuminka ya karye bai karye ba sai dai idan bayan ya shiga kunne ya gangara ya shigo makogoro fa a cikin Misalin mutum ya shigar da gangan shigar da ruwa cikin kunnen sa sai gangara ta makogoron da sai zai shiga ainihin cikin cikinsa wannan ya karya masa amma in ya tsaya ya kunne wannan kan bai karya masa azumi ba abin da ke karya azumi sai abin da ya kama ƙogoro ya fada wani hanci. kuma tambaya ta biyu ce ko ta ce ne don ba rubuta suna ba hmm. kuma na ji ana cewa waɗanda iyayen suka rasu idan ana gobe sallah za su zo gare ka don ganin halin da kake ciki ina son abin mun karin bayani wannan ba gaskiya wanda ya rasu kuma zai rasu na zai je wani ba ta zai rasu ba ya kashi ya ina tana da haka na zana suna boye wuri wannan ba zaka je assalamu alaikum malam ba ni da lafiya sai na sha magani da asuba da safe sai na rika jin maganin a wuyana yaya azumi na azumin karara aikin magani a wuyan ranar mamaka duk abin da yake na fitarwa mm. sai ya zo wuyanka bai fito bakinka ba sawa'un ya tsaya a wuyan ko ya tashi ma ciki bai karya maka abin ka ba amma ina za ka amma da abuwa bakin ka haka mm. sai ka sake mai da shi da lalata ko ya karya mm. maka abin haka ah, malam maganar wasu wasi cikin ibada a ƙara mun bayani yau aikin shaɗa ne kai kokari ka bari kamar ne أظن من أهل الفكرة والموسوس فليترك الوسواس من وسواسه هي أخذ أنه كجادي من وسواسه شيء كي تتعلم قولي تناني لتورا أبو الذي أنا كوسواسي shi ne in kana yin sallah ka dinga kallon inda kake kashin ka in kana kallon da kake kashin ka in sha Allah ba za ka dinga a cikin sallah ka ko da haka mutum ya kokari wannan kuma abun nan shedan ne yake samu ka wannan abun kuma idan wasu wasu ya yawa shedan ya dinga ce maka kayan kama ka yi kaza ka ce baka yi ba haka duk in yi tsima a kama ko a ka baka yi baka yi sallar ka aka in ya buga ya tsaya ga baka saurare shi ba to zai daina zuwa wurin kai nan sama wannan wasu wasu, zai ma kai ba ka maka sallah na kai sai ma kana sallah dai ka tsanci Allah subhanahu wa ta'ala ka san cewa kana ganawa da Allah ne ka dinga kallon inda kake sa koshin ka a lokacin da kake sallah wannan zai sa maka kushuri a cikin sallan ka wato kan an da Allah ka gaban kawo wasu in insha Allah ah, jama'a a nan za mu dakata da ainihin wato shirin namu na yau da an fitar zoye da mala bakar muktar ke mana a madadin shi mala bakar muktar da ya amsa tambayoyin ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور ما للأقوال به بدل يحييها فهو الدستور على الأقوام به جدل يحييها فهو الدستور وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار وبقرآنك تغزو الدنيا وبقرآنك تغزو الدنيا عيدا وتشع الأنوار